Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye tashoshin gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da nomad da dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Juma'a 27 ga watan Mayu shekara ta 2016. Ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. Shugaban Amurka Barack Obama ya nuna juyayinsa kan makaman nukiliya da ya halaka dubin dubatan mutane a birnin Hiroshima. shugabannin kasashe bakwai da suka fi karfin tattalin arziki a duniya sun ce batun bunƙasa tattalin arzikin duniya shine muhimmin batu a gare su hukumar majalisar ɗinkin duniya da ke sa ido kan masu gudun hijira ta nuna damuwarta kan yanayin kuncin rayuwa da bakin haure da 'yan gudun hijira ke ciki kanun labaran kenan aka ji yau ministan labaran najeriya ya shugabanci ta tawagar ministocin gwamnatin shugaba muhammadu buhari domin gudanar da taron zauren ra'ayin jama'a a Kano koya taron ya kasance? wannan taron babu bambanci da taron da aka ce an yi taro na siyasa tunda al'umman ma da aka gayyata ga invitation dina an gayyato ni don in zo in ba da gudunmawata a bani dama ma na rubuta na kai ta gagara muna ɗauke da cikakken rahoto akan wannan taro yayin da gwamnatin shugaba muhammadu buhari ke shirin cika shekara guda akan mulki shin me 'yan najeriya ke cewa ai jam'iyyar adawa ta rike mulki shekara goma sha shida mutane suna ta kuka an sace kuɗaɗe an sace kuɗaɗe very good and fine shin yanzu wanne kare ne ba bula ba za kuma mu ji ta bakin masana akan kiran da shugaba Buhari ya yi na neman haɗin kan lauyoyi a yakin da gwamnati ke yi da cin hanci da rashawa. Haka kuma Usman Kabara zai kawo mana shirin musulunci tushen rayuwa, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum yayin da yake nuna juyayinsa kan mutanen da makamin kare dangi na atomic bomb ya kashe a hiroshima shekaru 70 da suka gabata shugaban amurka barack obama ya ce akwai nauyin da ya rataya a wuyan kasashen duniya na ganin an kare aukuwar halin kakani kayan da birnin hiroshima ya fuskanta may not be able to eliminate man's capacity to do evil so nations and the alliances that we form shugaba obama ya ce ta iya yiwa ba za mu iya kawar da karfin da dan adam ke da shi na aikata munanan ayyuka ba ya zama dole kasashe da kawaye samar da wata kafa ta kare kansu sai dai a tsakanin kasashen nan ciki har da kasa ta ta amurka da ke da rumbun makaman nukiliya ya kamata mu ɗauki wata hanya ta yin rayuwa ba tare da makaman ba shugaba obama da takwaran aikinsa shin abe sun kafa tarihin yin tattaki a wurin makwancin waɗanda suka mutu a harin a ranar 6 ga watan agustan shekarar 1945 wani jirgin yakin amurka ya hurga makamin kare dangin na atomic bomb a kan birnin na hiroshima inda ya kashe dubin dabatan mutane lamarin da har ila yau ya haifar da wasu illolin rashin lafiya akan al'ummomin yankin obama dai shine shugaban amurka da ke kan mulki na farko da ya ziyarci birnin na hiroshima an kai hari akan wani ɗalibin najeriya ta hanyar yin amfani da wani makamin karfe a kudancin ƙasar india ƙasa da mako guda bayan da aka kashe wani ɗalibin ƙasar congo bayan da aka nakaɗa mai duka mai shekaru 23 kazim wanda ke karatu a kwalejin nizam wanda kuma ba a bayyana sunan mahaifinsa ba ya sha duka a hannun wani makwabcinsa a unguwar haidabad bayan da suka samu saɓani a kan wajen ajiye mota ko da yake 'yan sanda sun kore batun nuna wariyar launin fata a matsayin abin da ya haddasa rikicin ire-iren waɗannan hare-hare kan auku akan ɗaliban afirka a ƙasar indiya wannan lamari na faruwa ne bayan kisan da aka yi wa masudan kitada oliva mai shekaru 23 kuma ɗan asalin ƙasar congo wanda ya kwashe shekaru shida yana zaune a birnin new delhi oliva ya kira wata motar haya ne a daidai lokacin da wasu mutane uku suka kira motar lamarin da ya sa suka nakaɗa mai duka tare da buga mai dutse aka ka 'yan sanda sun cafke wasu mutane biyu da ake zargi da hannu akan kisan a yau juma'a masu kula da katafaren gidan tsohon shugaban ƙasar afirka ta kudu nelson mandela suka raba gadon gidan sai dai wasu na ganin har yanzu ba a kawo ƙarshen takaddamar da ke tattare da katafaren gidan ba wanda aka mai kuɗin wato kuɗi dala amurka miliyan uku tuni dai aka bai wa magadan kudaden su ciki har da wani tsohon direba da wani mai kula da lambun shakatawa da wani mai kula da hidindimin gida waɗanda dukkaninsu suka nuna alamar an raba gadon cikin lumana tsawon shugaban har ila yau ya bar wa matarsa wasu kudade da kuma dukkanin 'ya'yansa da ke raye da jikoki da tattaba kunnuwa ko da yake kaɗan daga cikin fitattun iyalan tsawon shugaban ƙasar ne suka halarci zaman raba gadon a ɗaya ɓangaren wanda ya kula da raba gadon dukkan musaniki ya ƙarita rahotannin da wasu kafafen yada labarai suka bayar cewa akwai takaddama a tsakanin iyalan na marigayi mandela dangane da dukiyar da ya bari shugabannin ƙasashe bakwai da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya sun yi nuni da cewa batun bunƙasa tattalin arzikin duniya shine babban lamari a gabansu sannan sun nuna damuwa akan ƙasar koriya ta arewa da rasha da kuma takaddamar da ake samu akan ruwan teku shugabannin sun bayyana hakan ne yayin da suke shirin kammala taron kolinsu da suke yi a japan a yau juma'a wata sanarwa da suka fitar har ila yau ta taɓa batutuwan da ma da ke da fuskantar tattalin arzikin duniya yayin da suka duba ra'ayoyi mabambanta da ke tsakaninsu akan hanyar da za a bi wajen bunƙasa tattalin arzikin na duniya. Ƙarancin neman kayayyaki a duniya da kuma matsalolin ababen more rayuwa na daga cikin batutuwan da aka gano cewa suna hana bunƙasa wasu ƙasashe, kamar yadda matsayar da aka cimma mai shafi 32 ta nuna. Ƙasashen sun sha alwashin tabbatar da ganin an samu bunƙasa tattalin arzikin ƙasashe tare da samar da ayyukan yi waɗanda za su amfana dukkan al'ummomin duniya taron na g7 har ila yau ya yi kira ga ƙasar koriya ta arewa da ta bi dokokin majalisar ɗinkin duniya tare da gujewa gwajin makaman nukiliya da take yi to labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumar majalisar ɗinkin duniya da ke sa ido kan masu gudun hijira ta nuna damuwarta kan yanayin kuncin rayuwa da bakin haure da 'yan gudun hijira ke ciki waɗanda ke zaune a wurare daban-daban a ƙasar girka bayan da aka kwashe su daga wuraren zama na wucin gadi da ke idomeni a kusa da kan iyakar macedonia hakakin hukumar melissa fleming ta faɗa a wani taron manema labarai a birnin geneva a yau juma'a cewa wasu 'yan gudun hijira na zaune a wani yanayi mara kyau da babu iska mai kadawa sannan babu abinci da ruwa da kuma makewayi da wutar lantarki fleming ta yi wato ta yi kira ga hukumomin girka da su nemi wasu hanyoyin kyautata rayuwar 'yan gudun hijiran cikin gaggawa domin tallafa waɗanda aka fitar da su daga yankin na idomeni a jiya alhamis hukumomin girka suka sanar da cewa sun kammala kwashe bakin haure daga yankin na idomeni sansani mafi girma da ke ɗauke da bakin na haure Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Yau ministan labaru na Najeriya ya shugabanci tawagan ministocin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari domin gudanar da taron zauren jin ra'ayin jama'a a Kano. Dangane da manufofin gwamnati da kuma kamun ludayinta cikin shekara guda. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. ministocin da ke cikin tawagar sun hada da abdulrahman dambazau na harkokin cikin gida da aisha abubakar mai kula da lamuran saka jari da kasuwanci da suleiman adamu ministan albarkatun ruwa da bawa buhari na ma'adanai da kuma zainab ahmed ministan tsare-tsare da kasafin kuɗi. muna roƙon muhammadu buhari dan allah dan annabi a tabbatar an tabbatar mana da wannan jami'a ta ilimi wato university of education federal college education da aka ɗaga likafata yanzu aka tsaye da abun da Allah a saki wannan abu a tabbatar mana da University of Education Kano. Ministan labaru Lai Muhammad ya ba da amsa. And we are going to give you back that information to government. For us to inform you of what the government is doing and also to take back from you what you want the government to do for you. ya ce za mu miƙa wannan batu ga gwamnati kuma hakan dama shine makasudin shirya wannan taro. Sunana Abdulsamad Sana daga Jami'ar Bayero ta Kano kuma ni ɗalibi ne da nake karantar harkar aikin noma. Kasancewar mu ɗalibai kuma a lokacin kamfen mai girma shugaban ƙasa ya yi magana akan cewa za a tallafa wa matasa da dubu biyar biyar a duk wata to shine muke kira ga mai girman shugaban kasa idan Allah a yi kokari a tallafa mana domin mu ringa samun abubuwan da zamu mu dan ringa gudanar da karatunmu cikin sauki ministan tsare-tsare Zainab Ahmed ta yi bayani abin da aka shirya cewa shi ne dubu biyar din nan za a ba wa gajiyayyu wanda ba yi da lafiya wanda ba yi da ƙarfi ko ya yi tsufa da yawa su ne za a ba waɗannan tallafi amma tun da wannan zama da muka yi a wannan zaure yau na ɗaukan shawara ne za mu duba wannan magana da kai mun koma abuja mu ga ko za a iya shigar da shi a wannan shekara mun ba za a iya shigar da shi a wannan shekaran ba nan gaba ana iya duba wannan uh, roƙo da kai. Shi kuwa wannan malami tsokaci ya yi a kan sana'ar rinin tufafi ta Kano. Duk ba wanda ya shigo jihar Kano ya shigo ne saboda rini, rini da saƙa da jima. Shi ya kawo dukkanin wani ko fari ko baƙi ko kore ne ma wannan sana'a ce ta kashi. To muna roƙon gwamnatin tarayya da ta shigo cikin al'amarin ta riga ta taimaki wannan masana'anta saboda ta durƙushe Hajiya Aisha Abubakar ministan ciniki ce da harkokin saka jari ta magantu dangane da wannan batu. Muna nan muna magana cewa za mu samu hanyar da za mu goji gwamnati ta dinga ba da doka cewa a dinga sayan kayan mu da muke yi a nan ana amfani da shi kafin a je a nemi kayan da ake yi a waje sai abin da bamu da shi ne a nan sannan za a je a nema a waje yadda al'amura suka dinga wakana kenan a zauren jira'ayin jama'a na kanan sai dai kungiyoyin gwagwarmaya sun koka kan yadda aka tsara shi wannan taro kuma haruna ayagi shine shugaban kungiyar sautin gamayyar kungiyoyin sa kai na kano wannan taron babu bambanci da taron da aka ce an yi taro na siyasa tunda al'umman ma da aka gayyata ga invitation dina an gayyato ni don in zo in bada gudunmawa ta a bani dama ma na rubuta na kai ta gagara to amma ya za a aikace abin da aka ce town hall meeting da kai zaka ba da shawara kuma a gangamin taro a yi rufe kura da fatar gudu a ce a shi za a aiwatar a lokacin da in sun zo suna neman ƙuri'a suke kirawo ma a hall meeting ai ba irin wannan suke ba me yasa yanzu kuma za a yi za a sa saboda sun hau mulki Kwamar haruna a ayagi kenan a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria zan Allah magani annabin Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. To a gaishe da Muhammad. Yayin da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ke shirin cika shekara guda akan mulki, mutane na ci gaba da faɗin ra'ayoyinsu kan gwamnatin. Ga Sale Shehu Ashaka da ƙarin bayani. Mutane na ci gaba da faɗar ra'ayukansu kan gwamnatin Buhari da ke cika shekara ɗaya da hawa mulki a ƙarshen watan nan na Mayu. Musamman mutane da dama sun amince gwamnatin ta cimma nasara wajen karya lagon 'yan Boko Haram waɗanda suka addabi sassan arewacin Najeriya. Lami da Umar Chakaire ɗan babbar jam'iyyar adawa ce ta PDP. Abin da ake yi da Boko Haram ko abin da da Boko Haram suke yi na wancan gwamnati da suka kasa yi don rashin gane abin ko kuma don ganganci ko don wauta to yanzu shi da Allah ya taimake shi yana da ilimin wannan aikin da shi ne ya secondary school da shi ya yi jami'a soja da shi ya yi aikin soja ya yi general ya yi yaƙi ƙasashen waje ya yi yaƙi na sa a najeriya saboda haka wannan aikinsa ne iliminsa ne abin da ya fi kwarewa akai kenan kaga kuma ya yi nasara dama shi yasa kuma za a zaɓi kowane irin aiki a zaɓi mutumin da yake da kwarewa da ilimin abin ba kamar yadda muke son zuciya a dinga na ɗaya ɗaya na ganin dama na alfarma kawai ba. shi ma tsohon ministan lafiya da kuma harkokin waje dr idi hong na ganin ƙasa. kasar ta ɗoru a kan turbar nasara. Daidai gwargwado an samu ci gaba. Na ɗaya tukuna kamar ni da na fito daga sashe wanda ake fama da fitina na Boko Haram an so mu samun zaman lafiya wannan babban ci gaba ne da kansa saboda wannan an yi samu galaba. Na biyu cikin alkawuran da shi gwamnati APC da Malam Buhari suka yi na yaki da cin hanci da rashawa ana samun galaba kwarai da gaske domin bai shekaran jiya ne koyaushe ake magana an samu an karɓo kuɗin al'umma mai ɗumbin yawa daga waɗanda suka akwai sama da faɗi da arzikin jama'a don an ba su amana rike kayan ofisoshin Najeriya. In ka lura akwai shirye-shirye wanda ake sa zamani a kan cewa in aka ba da lokaci za a samu biyan bukata kwarai da gaske saboda gwamnati ne wanda in ka lura da abin da ya faru a baya an lalata lamari da yawa dole ne sai a ɗau lokaci kafin a samu biyan bukata kamar da ya kamata. Amma a nasa gefen ɗan canjin kuɗi jibrin zaka na ta babar nasarar da gwamnatin ta cimma. Ai jam'iyyar adawa ta riƙe mulki shekara goma. goma sha shida mutane suna ta kuka an sace kuɗaɗe an sace kuɗaɗe very good and fine shin yanzu wanne kare ne ba bula ba za ka faɗa min wacce kujera ce ba kujerar tsohuwar kujerar gwamnatin pdp ba kuma kashi casa'in da biyar da suke pdp ɗin nan sun dawo apc ne don bukatun su su biya alhaji musa ayola dottijo ne ya ce wasu 'yan najeriya sun fiye gaggawa a cikin me ya kamata mu yi nace maka ba ni ai manomi ne bara mutane duk suka yi noma suka je suka yi suka yi ruwa ya ne ya lalace ba noma abinci ba duk ba za a samu tsada ba ya samu tsada mutum abin da kake ci da kuɗin da kake samu ya ragu sai ka adjustment in garin ka bai isa kunu uh, tuwo ba kai kai tuwo kai abin nan kai uh, kunu tsada ta Allah ne sauki na Allah ne to lokacin da abin yi saukin nan akwai lokacin da zamu kun gode wa Allah da Allah kamar abubuwan sauki ba ma gode wa Allah sai tsanan ya damu dinga dinga surutu daidai ne shugaban Najeriya dai Muhammadu Buhari ya buƙaci 'yan ƙasar su ƙara jurewa don cin ribar sauya akalar ƙasar da abun da ya kira illar da barayin biro suka haifar Sale Shehu Ashaka murya Amurka Abuja Najeriya. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya. A gaishe da Sale. har yanzu dai masana na ci gaba da tofa albarkacin su dangane da kiran da shugaban najeriya ya yi na neman haɗin kan ɓangaren lauyoyi wajen yaƙi da matsalar cin hanci da rashawa daga abuja ga nasiru adamu ilhikaya da ƙarin bayani kira da shugaba buhari yi wa lauyoyi lokacin taron su na shekara-shekara su ba wa gwamnatinsa goyon baya a shari'un yaƙi da cin hanci da rashawa wani sabon salo ne a lamuran shari'a da siyasar ƙasar Sashin shari'a dai na zaman kansa ne inda hukumar shari'a ke kula da ayyukan alƙalan. Shin wannan kira zai samu nasara kuwa? Ga lauya mai zaman kansa Abuja barista Modibo Bakari. Ba lauyoyin da suke wakiltan masu laifi ba ne shugaba Buhari yake nufi idan na fahimci bayaninsa. Ila lauyoyin da za su ba shi shawara akan matakai ma manya-manya wanda muka sha kiraye-kiraye kan shugaban kasa ya gaggauta kafa kotuna na musamman in ba waɗannan kotuna aka saka ba. Babu wani wani hurumi da kai lauya ma kake da shi na za ka sa ka kaddamar da wani taimako kai lauya kana wakiltar mai laifi sa'an nan a neme ka ka sassauta ne a kan kare mutumin da kake kare shi kuma akwai amana bisa ga tsari na professional conduct wato rules of professional conduct namu kai duk kokarinka na taimaka masa ka tabbatar haƙƙinsa an kare shi daga nan ma lowas suka samu kafa ta kare hatta ma in suka samu ƙarya ma su dan gyara ta amma ba al'adan na tarbiyan lauya bane ne sai dai kawai zargin ku da ake kuma lauyoyin cewa ana bi ta ku a bada cin hanci da rashawa in ma har aka ce alkali zai karbi rashawa ba ta hannun lauya zai karba ba shine ma zai fi kada mini hankali ba alkali da zai karbi cin hanci ba tare da ya sa lauya shine dan kanzaginsa akwai fa lauyoyin da suke zama ma alkalai ne suke tura musu cases daga kotunan su su je su yi wanda alkalai din suna da kaso ba yadda za a yi ma kawai alkali ya je ya yi farauta ba tare da only lawyer wanda zai masa farauta ya kawo masa naman daji a san yadda za a kasafi ba wannan sosai kowane alkali wannan in dai har alkali ka same shi yana da wannan halin akwai lauya a boye a wani wuri mai je ka dawo shiga da fita ya yi musu wannan farautar ya kawo mutane dai na faɗar abin da suka hanga kan wannan lamarin suna da nauyi babba a kan su sun taya shugaba muhammadu buhari sauke wannan nauyi wajen yaƙi da cin hanci da rashawa za ka samu cewa lauyoyin nan sun san abin da yake tafiya a ƙasa amma sai a juyo cikin wani kukun kundin tsarin mulki cikin baka ga shi nan an kama mai laifi kuma sai a zo kuma su za su fito suna kokarin kare shi bayan sun san cewa abin nan ya tabbata gaskiya ne aikin su ne dama kare mutane ito ko a ina dai an ce shari'a sabanin hankali amma mai laifi a ko ina yakan tabbata mai laifi duk da kotu takan yi adalci wa mutum ya kamata su zauna su dubi kasan yadda halin da take ciki su kansu in aka gyara za su samu hanyar cin abinci hankali kwance ba tare da sun daga wani jijiyan wuya ba tsarin shari'ar najeriya dai na cike da kai kawo da nemo takardun izinin dakatar da ci gaba da shari'a daga manyan kotuna zuwa kanana ko daga wannan kotu zuwa waccar hakanan shari'a kan iya ɗaukar shekaru ana ta yi wata shari'ar ma ba a kammalawa sai wanda ake tuhuma ko mai gaskiya ya sake hawa wani mukami mai kariya ko ma dai ya bar duniyar gaba daya. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaishe da Nasiru, to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu kuma agogon na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha tara. Ga mu na gaba. Allahu ya rahamanu ya ji jilalu wal ikirami Allah shi ka Musulunci tushen rayuwa. kazar da ba da nono. Mai sauraro Assalamu alaikum barkan mu da sake haduwa wani sabon shirin na Musulunci tushen rayuwa. A makonni biyu da suka wuce muna tattaunawa ne game da yadda matasa suka raja'a a shafukan abota irin su Facebook wajen zagin junansu musamman a bangaren abin da ya shafi bambanci na aƙida ko kuma wani tafarki da wasu suke kai. Maimakon a ja hankali da nasiha da natsuwa sai dai a ƙare da zage-zage. Wannan ce ta sa muke tuntuɓar malamai daban-daban don jin yaya abin yake a musulunci inda kuma a wanda muke tattaunawa da shi ya tsaya a inda yake nuna cewa wannan abu a musulunci san ba shi da muhalli. Yanzu ga yadda tattaunawanmu da Malam Usman Ibrahim Musa limami a masallacin Sultan Road da ke garin Kaduna Najeriya ya ci gaba da bayyana mana matsayin musulunci da irin zage-zagen nan. In ba mu manta ba akwai lokacin da ma kafiran maka suka zo suka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce masa to wannan addini naka dai duk bako ne mu ba mu san da shi ba kuma ka zo ka ce mana mu bauta ma wani Allah wanda mu Allah na ba ma ganin sa mu kuma ga allolin mu nan kana gani su sumanata su ta su uzza mu zo muna bauta musu amma ka ce mu daina bauta musu Muhammadu mu dawo wani Allah da mu ba ma ganin sa kai ma ba ganin shi ka ce mu bauta masa hmm. to tun da haka yake mu yanzu za mu yarjejeniya da kai don a sasanta kar hmm. a zagi kowa to muna son abin da muke so shine ainihin watakan yau za mu bauta ma Allah nan naka da kace akwai shi mm. duk da dai babu shi ba ma gani mu za mu bauta masa mm. sannan kuma gobe in Allah ya kai mu mu kuma sai ka zo da jama'ar ka sai mu bauta ma allolin mu Ku ga su nan ana ganin su mm. ka gani suka faɗi wannan kalmar sun faɗe ta ne su zan neman maslaha don neman zaman lafiya suna ganin cewa hakan shine zaman lafiya sai ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da suratul kafirun wanda yake cewa ka gaya musu ba zan wa abin da kuke bautawa ba domin ku ku zama masu bauta wa abin da nake bautawa ba hmm. a ƙarshen ayar sai Allah ce lakum dinukum waliyadin hmm. addinin ku yana a gare ku kuma addini na yana a gare ni idan muka dubi wannan hmm. babu wani kalma ko wani magana da annabi sallallahu ya gaya musu na cin mutunci domin shi a kullum yana nema ne ya jawo hankalinsu ya kiraye su zuwa ga abin da yake mafi alkhairi ina fata malam usman yana saurare na da jin ka haka to masha Allah kusance ce ai duka da kan komai <laughs> abinda zan so in ji shine a ƙarshe a cikin eh, kalma ɗaya biyu me zaka ce wa matasa musamman su suka fi yin wannan abu akan yanar gizo za ka ga har da tsine-tsine da sauransu me za ka ce musu a ƙarshe duk da yake wannan dai shimfiɗa ce sosai sun ji ta to me za ka ce musu a matsayinka na malami saƙonka. to a matsayina na ɗalibi wanda yake mhm. mai nuna wa mutane gwargwadon abin da za mu bi bisa ga shari'a a matsayin matashi bai kamata ba ana kiran shi matashi wanda yake tasowa yanzu mhm. yake neman ilimi kuma yake tare da al'umma ake so a ga kyakkyawar ɗabi'a a gare shi mm. ya shiga kafafun ainihin watsa labarai ko kuma midiya mm. yana ta rubuce-rubuce na tsinuwa da makamantan irin waɗannan mm. abubuwa. Allah subhanahu wa ta'ala shi da kansa yake ce mana ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم هذا الله نونا من يا حلتي mu maza da mata ne sannan kuma ya sanya mu kabilu daban-daban domin mu gane cewa don mu gane cewa babu wani wanda ya fi a gurin Allah sai wanda ya wasu jin tsoron Allah. To ashe mai tsoron Allah ba zai shiga yana tsine-tsine ba yana zage-zage ba da makamantan irin waɗannan ba domin su zama ainihin abincin mutunci zuwa ga sauran al'umma ba wannan ba za a ce mishi matashin kirki ba ne matashin kirki idan ya rike waya yana bude ainihin abin da zai amfane shi ne isa alhamdulillah wasu bayan Allah sun yi kokari mm. kaga suna bude group group group daban-daban daban na mm, mm, addinai suna ta aiko hadisai masu amfani da addu'o'i da maganganun malamai kaga matashi yana karanta wannan to zai samu harshensa da hannunsa ya tsare shi ba zai zagi wani ba ko ya ci mutuncin wani ba ina fata an fahimta wani dan uwa zo same ni a masallaci eh. yake gaya min cewa ga wani bawan Allah ya zo yana bin group group ne haka eh. sai kawai ya je yana jin daɗin musulunci eh. da miji da ya zo ke ne ke a da mushi kalmar shahada to ka gani haka ya musulunci mu addinin musulunci addini ne tsaftatacce na mu'amala da sosai to a karan mun gode kwarai malam Usman sai Allah ya kai mu wani lokaci kuma to amin amin muna fata Allah ya tsara muku basira kuma Allah ya taimake ku cikin ayyukanku wannan kokari da kuke na faɗakar da jama'a muna fata ubangiji ya sa alkhairi ne kuma ya ji kan mahaifanku kuma zurriya albarka mu gode Allah ya saka da alkhairi da bamu dama da yi mu faɗa abin da dai muka sani daidai gwargwado bisa ga addinin musulunci to ba da mu to anan muka zo karshen tattaunawa da malam Usman Ibrahim Musa limamin masallacin Sultan Road da ke Kaduna a Najeriya inda kuma ya yi mana tambihi game da zagin junanmu da muke yi a shafuka irin na intanet da fatan allah ya sa mun karu a madadin shi malam usman da kuma julie lethers gresham da ta hada mana sauti ni usman ahmad kabara daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Kazar da ba da nono Allah shi ka fi daɗiyanta tun domin shaida ba ka da laifin ku. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sako na farko na cewa tabbas babu abin da ya fi zaman lafiya daɗi don haka muna ƙara gode wa Allah da ya maido mana da zaman lafiya a ƙasar nan cikin shekara ɗaya da shugaba Muhammadu Buhari yayi yana jagoranta. Allah ya kara taimakonsa ka kara masa lafiya da nisan kwana amin summa amin daga isuhun diyal paki a jihar Kaduna Assalamu alaikum VOA Hausa. Cikar shekara guda cif da gwamnatin Babu Buhari ta yi, mun yarda da kamun ludayinta, mun gani kuma a ƙasa yadda take yaƙi da cin hanci da rashawa da harkar tsaro daga Alhaji Umar Forever Gashuwa. sako kuma daga ado salati goma ga annabi rijau gaskiya alhamdulillah akan mulkin shugaba muhammadu buhari domin rabo mu da jin tashin bama bamai a masallaci da coci har ma mun manta don haka ko ba komai wallahi an samu cikakken tsaro sosai saboda haka ina roƙon Allah ya ƙara ma baba Buhari lafiya da nisan kwana don darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sako kuma daga ruwan Ibrahim London da mutawakkil Gambo Doko suka ce salamu alaikum voa hausa muna kira ga gwamnatin najeriya da ta tashi tsaye domin ganin ta murkushe tsagirin yankin neja delta domin fasa bututun mai yana daga cikin abubuwa da suke kawo durkushewar tattalin arzikin kasa muna yi wa shugaba buhari fatan alheri sako na gaba na cewa ina taya dr abdullahi umar ganduje murnar cika shekara guda a kan karagar mulkin jihar kano don haka mu kanawa sai godiya allah bisa mulkin ganduje sako daga badamasi aliyu rijiyar lemu kano wannan sako na cewa salamu alaikum voa hausa zafafa kai hare-hare da tsagirun 'yan yankin niger delta ke yi akan bututun mai a najeriya da walakin goro amiya daga alhaji umar forever gashuwa wannan sako na cewa cika shekara ɗaya akan karagan mulki da shugaba buhari ya yi muna taya shi murna to shugaba buhari kada ka manta kayan masarufi na kara kuɗi a najeriya ga azumi na tafe saƙon matar haƙilu safara'u haƙilu zamani almajirawa malumfashi sai kuma wannan sako da ke cewa janye aiki da kamfanin shell ya yi daga yankin niger delta sakamakon hare-haren 'yan ta'addan yankin abin takaici ne da allah wadarai domin wannan mataki da kamfanin ya ɗauka ci baya ne ga najeriya fatanmu shine gwamnatin najeriya ta tashi tsaye don murkushe waɗannan sababbin tsagirun tun kafin wankin hula ya kai gwamnati dare daga haruna boda in kaibo kafin hausa jihar jigawa to madalla kafin mu kai ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya to yayin da yake nuna juyayinsa kan mutanen da makamin kare dangi na atomic bomb ya kashe a hiroshima shekaru 70 da suka gabata shugaban amurka barack obama ya ce akwai nauyin da ya rata a wuyan kasashen duniya na ganin an kare aukuwar halin kakanin kayan da birnin hiroshima ya fuskanta shugaba obama da takwaran aikinsa shin za'aba sun kafa tarihin yin tattaki a wurin makwancin waɗanda suka mutu a harin an kai hari akan wani ɗalibin najeriya ta hanyar yin amfani da wani makamin karfe a kudancin kasar india kasa da mako guda bayan da aka kashe wani ɗalibin kasar congo bayan da aka nakaɗa mai duka mai shekaru 23 kazim wanda ke karatu a kwalejin nizam wanda kuma ba a bayyana sunan mahaifinsa ba ya sha duka a hannun wani makwabcinsa a unguwar haidabad bayan da suka samu saɓani kan wajen ajiye mota a yau juma'a masu kula da katafaren gidan tsohon shugaban ƙasar afirka ta kudu nelson mandela suka raba gadon gidan sai dai wasu na ganin har yanzu ba a kawo ƙarshen takaddamar da ke tattare da katafaren gidan ba wanda aka mai kuɗi da wato dala amurka miliyan uku masu mu a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin muhammad lalo wanda ya tana gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Basco. Nisar fil hashin gumel ke cewa a huta lafiya, amma kada ku kashe rediyon ku domin Halima da Usman na tafe da shirin yau da gobe, shirin matasa.